Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safinatu sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku je da manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar kwastam da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatir ta bana. Sun bayyana haka ne a wani taro da manema labarai a Kano, inda shugabannin kungiyar suka bayyana damuwa kan yadda hukumomin biyu ke zagon ƙasa ga sha'anin bunƙasa noman tumatir a Najeriya. wakilin mu da ke Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da ɗaya daga cikin manoman tumatir da ciyaman ɗin Federated Fadama Association da babban sakataren ƙungiyar manoman tumatir da sarrafa shi da saida shi ta ƙasa baki ɗaya. Ga yadda hirar tasu ta kasance. sunana hassan usaini zaure dawakin tofa local government na manomi ne almajirin manoma ne me kake noma ina noma tumatir attaruhu da shambo da sauransu um, gashi ana maganar kamar kungiyar 'yan tumatir ta ƙasa tana korafi game da rashin aiwatar da wata manufa na tsari na bunƙasa noman tumatir a ƙasa da gwamnatin tarayya ta ki yaya ku abin ya shafi hada hadar ku ta noma a can ƙasa alal hakika abin ya shafe mu ɗari bisa ɗari domin abin da ya sa abin yake shafar mu na farko ko da mun yi noman idan muka yi noma muka kashe kuɗaɗen mu muka ranta kuma muka haɗa muka gama kashe kuɗi to idan muka kai wajen kasuwa to a wajen saye a nan sai mu ga akwai wani tumatiri wani ma har ma daga kamar irin su kasar ghana kamaru suna kawo shi to sai a gaya sai mu ga namu bai kai kwalitin nasu ba to a wannan guri kuma a nan ne ake samun matsala su ko da ana sayan nasu misali dubu biyu haka to mu kuma namu bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyu ba. To amma menene bambancin shi ingancin da kake magana? To muna magana akan cewar kamar idan yanayin mu mun fi damuwa da yanayin iri da kuma ko da namu tun da bayi da cikakken inganci nasin ya fi mana namu inganci to yana da kyau a ce a datse su su su daina shigo da nasu. ko me yasa ba za ku nemi iri mai nagarta ba ku yi amfani da shi to ala'ala ayya halin kasan dai shi manomi ko da yaushe yana cikin gona ne sai lokacin da yake buƙatar abun da zai saya a kasuwa sannan ka gaishe a kasuwa sannan kuma 'yan kasuwan nan wani na Allah ne wani ba na Allah ba ne wani zai kawo ya yi dumari ya kawo mara kyau fojare wani kuma zai kawo original to mu kuma anan ake kashe mu ba gwamnati tana ta kwarmatan cewa tana kawo muku iri masu nagarta ba da sauran kayayyakin aikin noma to insha Allahu in ma ta kawo in ma bata kawo ba mu dai kukan mu ga gwamnatin nan ya kamata ta tallafa mana kuma ta shiga ta yi karfi da karfi ma'ana ba ta kawo muku ne ko kuma yaya tun daga shi kuna noma iri ba shi daga nagarta ana kawo daga nan kamar kuma yana finna ku inganci ai gwamnati ba yadda za a ce ba ta taimakawa sai dai amma idan ta taimaka din taimakon ya zama ya shiga hannun yan kasuwa ba asalin manoma ba mai ita manoma ita bata san ta ce manoma take kawo abubuwan nan yanzu ga kungiyar ku ta manoma tumatir misali duk al'amura da su ake hulɗa kana so ka ce ba su ake baiwa ba gaskiya akwai ko da an ba su to mu kuma gaskiya bai cika iso mu mu manoma yana makalewa a hanya ke to wannan kuma ba mu san dai ko a sabis ne yake makalewa shine ba mu sani ba to yanzu me abin yi to mu dai muna kuka ga gwamnati ta taimaka mana ta shigo wannan al'amari na noman tumatir tunda tumatirin nan sai da shi ake hada kayan miya da kuma shi ake mu kanmu kuma tunda muka ta'allaka za mu noma shi muka dauki muka imanin za mu noma shi ba za mu daina noma shi ba amma muna so ta taimake mu bangaren kawo iri mai kyau mai mahimmanci kuma sannan ta datse mana waɗanda suke kawowa daga wasu ƙasashen koma da bayan namu domin datsewar shine zai sha zai sa mu ma 'yan Najeriya mu samu dama mu samu 'yanci dan bai kamata a ce manomi a Najeriya har ma an samu talaka a cikin manomi ba na abdullahi adamu fanda chairman federated fadama community association kano state mm, kamar wata kungiya ce ta hadakar kungiya ta masu noman mm, fadama eh, ita wannan kungiya federated fadama community association kungiya ce ta manoma fadama hmm. ƙarƙashin fadamasiri adrenal finance hmm. wadda muna ba da tallafi a kan cost of production na noma kamar abin da ya shafi tun daga sharar gona ya hada da iri da taki da magani ciyawa da maganin kwari na cost of production duk abin da aka lissafi fadamasiri ta taimaka wa manomanmu da kaso hamsin daga cikin ɗari na abin da suke kashewa na noman tumatir. To ga batun eh, korafi da manoman tumatir suke yi na gazawar gwamnati ta aiwatar da manufarta na bunƙasa noman tumatir nan ta hanyar rashin dakile na ƙasashen waje. Ko eh, yaya tsarin ya shafi al'amuran da kuke yi a sha'anin fadama? To eh, a gaskiya abubuwan da suke faruwa shi ne, su manomanmu suna iya ƙoƙarinsu wajen noma shi wannan tumatir. Amma a ƙarshe bayan sun gama duk wahalar da za su yi sai a samu matsala wajen kasuwa abin nufi farashin da zai zo su kuma idan sun sai da shi a wannan ba za su mai da kuɗin da suka kashe nawa wajen wahalar wajen noma shi ba to kuma wannan duk abu yana faruwa ne sakamakon yadda waɗansu suke shigo da shi ta hanyoyin da hukuma bata amince ba shi yake karya kasuwa ta yadda manomi zai je ya kashe kuɗinsa a kan cost of production kuma ya zo ya sayar bai ciri ba ba madalla mun gode Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safina ta sada so dangi ke cewa a huta lafiya.